jarumin jarumin maza wanda ya kafa tarihi a Nijar ba ɗa namijin da ya zo kafa na faɗi da babban murya saboda ban ga shugaban ƙasa da ya zo ko wata juyin mulki da ya zo ya kore turayen mulkin mallaka sai mai girma shugaban mu general brigadier abdurrahman chani kuma muna jinjina masa ai inci mu riga mun ƙare magana ake ta cewa an ce ku safa ɗaya biyu zuwa uku ba za ku iya nuna ba ku ce ga abin da Chani ya tsawon wannan lokaci wala ya yi. to me yayi alhamdulillah rabbil alamina. na farko babban jarunta ita ce wannan koran tura mulkin mallaka da ya yi dan ba a samu shugaban kasan da ya zo kafa tarihi irin wannan ba an ce ba ya koko sannan a'a wallahi tallahi shi ya kora dan zan wasace kuma shi ne. shi ne wai baya komai da kanku ba mu mai da kanmu baya ba mu wallahi mun ji daɗi a haka ai mu ne 'yan ƙasa kuma ai an ce mai ɗaki shi san da ke masa yoyo to a haka kin ya fi birge mu sannan abdurrahman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi yau ainihin wato mardich yomul thalatha mardi ta yi daidai da hudu ga wata na shidda miladiya demil ventikat yan uwa musulmi masu albarka musamman ma waɗanda suke da kishi da wutar kishi ta fafutuka ta ƙasar nijar wannan tambaya so da yawa karnan farauta 'yan siyasa suna jehwa ta ga al'ummar nijar wayanda suke da buƙatar a ci gaba da wannan jagoranci mai albarka na majalisar muta ceton ƙasa CNSP musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani sai su yi tambaya su ce wai cikin watannin nan ga goma a haɗe abin da aka ɓartaka a cikinsu to zan karanto abubuwa goma cikin watanni goma kaɗan daga cikin abubuwan da wannan gwamnati mai albarka ta majalisar mu ta ceton ƙasa cnsp mai girma shugaban ƙasa abdurrahman chani ya aikata a cikin wa'annan watannin ne goma kaɗan daga cikin wata goma abubuwan da aka aikata na ɗaya tun da mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ya kama mulkin ƙasar nijar gurinsa shine ya ga cewa an kori turawan mulkin mallaka musamman ma france da amerika wanda suka zamance ƙashen bakin tukuya ga ƙasar Nijar suna zaune a ƙasar Nijar ba bisa ga ƙa'ida ba kuma suna cutar da al'umman Nijar suna tattare wa arzikin ƙasar Nijar kat talakawar Nijar su yi amfani da shi mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah maɗaukakin sarki ya cika masa gurinsa kuna kallo dai Faransa ta bar ƙasar Nijar ana na yanzu Amerika ga tana tattara ko komatsanta kaga wannan yana ɗaya daga cikin cin nasara wanda abin nan mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ya kawo a cikin wannan ƙasa ta mu ta nijar wanda shine na farko jarumi wanda ya tabbatar da wannan a cikin nijar na biyu mai girma shugaban ƙasa abdurrahman cani ko da ya hau mulkin ƙasar nijar ruwa wanda ƙasar nijar take sha kamfanin ruwa kamfani ne na faransa mutanen ma Nijar ba su taba sanin cewa Faransa ce ke mallaka wannan kamfani ba sai da mai girma shugaban kasa Abdulrahman Chane zo bisa wannan kujera. Haggori suke ma mutanen Nijar cewa ko ruwa na Faransa ne mi ke ga Nijar. Allah ya taimake sa ya cika masa gurin sa ya kwato wannan kamfanin ruwa yanzu kamfanin ruwa na Nijar ne ba ta tarayyarsa da kowa biyu kenan. Na uku mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ya taimake sa ƙasar Nijar can da bata san yanda ake sai da iraniyan ba Faransa ke ɗauka wannan iraniyan ta zo ta sarrafa abinta ta saida shi wadda ta kaso kuma ta ɗauwa abin da ta ga dama ta ba da ga ƙasar Nijar bayan ta hidda na kura ta hidda na amina ta hidda na karen daji ɗan abin da ya sarwa shi na ta tattaruwa ta ce ma Nijar to gashi to kaga mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chane ce wannan ta ƙare Iraniyan na talakawan Nijar ne man fetur na talakawan Nijar ne zinariya ta talakawan Nijar ce saboda haka Nijar za ta sai da abinta kuma a zubo mata kuɗi inda take da bukata ta ɗauke su domin ta yi aiki ga talakawan Nijar kaga wannan cin nasara ne na uku da mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya kawo a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar na hudu mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya sa bincike game da duk wanda ya ci kuɗin ƙasa ya zalunci talakawa ya zalunci ƙasar Nijar kwaldaf ta kwato wa'annan kuɗaiɗai ana na ana ta kwatuwan miliyar kinnai gidaje sun yi gida dubu biyu da wani abu a cikin gari mai da aka kwace wanda dukiya ce ta talakawa azzalumai 'yan siyasa suka mai da ita suka ce su ci yanzu ana na ana kwato ta kaga wannan cin nasara ne wanda mai girma shugaban kasa abdurrahman chani ya kawo a cikin kasar nijar na biyar mai girma shugaban kasa abdurrahman chani ya raba kasar nijar da miyagun 'ya'ya musamman ma karnan farautar turawa su ne 'yan siyasa wayanda suka kai ƙasar Nijar suka sayar da ita a ƙasar Turai suka amso kuɗi kasar ku ce ba ku da incin za ku yi wani abu a cikin kasar ku mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya raba wannan ƙasa da waɗannan miyagun ƴaƴa masu lalan nuhi ga ƙasar Nijar waɗanda ba su buƙatar ƙasar Nijar ta ci gaba na shidda kenan na biyar kenan na shidda an ƙulla hulɗoɗi da ƙasashen duniya masu arziki waɗanda ake samun ci gaba a cikin ƙasa idan aka ƙulla hulɗa da su irin su rasha irin su iran irin su turkiya irin su indiya irin su china wa'annan sai ne wa'anda ba na musulunci ba inda ba iran ba amma ba su yi ma ƙasashen da suka ƙulla hulɗa da su mulkin mallaka ka taho ga nawa ga ka yi aiki in biya ka in saye gare ka ka saye gare ni wannan shine bambancin faransa da amurka tsakanin wa'anga ƙungiyoyi kaga an kulle hulɗoɗi na arziki da ƙasar Nijar wannan cin nasara na shidda wanda mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya kawo a ƙasar Nijar kenan na bakwai mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani ya ɗauki matakin wa dukkan wani ta'addanci wanda ake yi a ƙasar nijar musamman ma ko da mai girma shugaban ƙasa abdulrahman cani ya hau bisa wannan kujera mu da annan cikin garin tawa na nan ga ɓangaren takanan matkilo 65 masu motuna sukan zakuwa cikin wa'annan ƙauyuka su aza haraji su ba da rana su zo su amshi wa'annan kuɗi kuma mutanen na 'yan siyasa suna nan suna mulkin ƙasar Nijar su zaka su amshi kuɗi salum alum su tahe su yanzu mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani tun da ya hau wannan kujera ba mu taɓa jin wanda ya zaka yi aza haraji a wannan yanki namu na ɓangaren tawa ba eh akwai shi kuma sai a hito a yi bayani na takwas mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya kawo kayan zamani na bunƙasar da noma da noman rani gandari abin da za mu noma domin mu samu mu ciyar da ƙasar mu ta Nijar ba sai Nijar ta dogara da wata ƙasa ba wajen ciyar da kanta an kawo kayayyaki na zamani an kashe ke miliyar kinne an kawo su suna nan kuna gani yayi ana nuna mu na tara mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya sawo makamai na zamani wa'anda ba duk ƙasa daga cikin ƙasashen nan na Afirka da wa'annan makamai ba an sawo su daga Rasha an kawo su an kakkafa su a ƙasar Nijar domin daƙile wa ta'addanci kaga wannan cin nasara ne na tara da ci gaban ƙasar Nijar wanda mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya kawo a ƙasar Nijar ko ka so ko baka so ba na goma daga cikin ci gaban da mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya kawo ga ƙasar Nijar kwanan baya kun ga an sai motoci na zamani station station sabi gal sai da aka gwada su ga tele kowa ya gani an kawo su domin taimakawa jami'an tsaro domin su samu su gudanar da ayyukansu a cikin nutsuwa don dakilewa dukkan wata barna da cutar masu cutarwa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Wannan kaɗan kenan daga cikin ayyukan da mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya aikata a ƙasar Nijar cikin watanni goma na karanto muku abubuwa guda goma wa'anda mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya aikata muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai Allah ka tsare muna wannan bawa naka Allah ka tsare mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani Allah ka ɗaukake sa Allah ka cika masa gurin sa Allah ka cika masa gurin sa Allah ka cika masa gurin sa na ya kai ƙasar Nijar tsakiyar mayan-mayan ƙasashe na duniya shakalla watan sallah ta kasance abu alfahari ga 'yan Nijar. Allah ka cika masa gurinsa yana da wannan guri yana da wannan guri yana da wannan guri na ci gaban ƙasar Nijar da talakawan Nijar Allah ka taimake sa Allah ka cika masa wannan guri nasa Allah ka tsare muna na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kiyaye muna kasar ƙasar mu ta Nijar Allah mun baka amana ƙasar mu ta Nijar dukkan azzalumai turawan mulkin mallaka da munafukai 'yan siyasa da karnan farautar su da suke haushi domin bata wannan tahiya ta majalisar mu ta ceton ƙasa sai duk inda suke Allah Allah ka durƙusar da su duk inda suke Allah ka kumiyatar da su duk inda suke Allah ka kaskantar da su duk inda suke Allah ka tozartar da su duk inda suke Allah ka mayar da su dolaye matayen su rinka sayyawa mushur suna shahi musu miyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh